صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su wanda mustapha adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da abdullahi sali usman katsina sai kuma shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai shirin amsoshin aƙida wanda dr abdulkadir mubarak zai gabatar shirin mu na karshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu assalamu alaikum yau lahadi 14 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 30 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wasu masu kiyaya da tsarin musulunci a kasar iran suka tare da wasu mai guda biyu a masallacin juma'a da ke birnin tehran a daidai lokacin da limamin da ke jagorantar sallar a wannan lokaci ayatollah sai ali khamenei yake gabatar da hudubar juma'a wanda a lokacin yana a matsayin shugaban kasar ta iran ne tashin ba baman dai ya yi sanadiyar shahadar masallata da dama amma wani abun da ya fi daukar hankali dangane da wannan hari a lokacin shine wannan hari bai hana gudanar da sallar juma'a ba domin kuwa bayan kwashe gawawakin da aka kashe a wurin ayatollah da alhamdi ya ci gaba da hudubarsa bayan kuma ya bayar da sallar juma'a amma saurare ko kusan cewa shekaru 288 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan maris na shekara ta 1733 joseph presley shahararren masanin kimiyya ɗan kasar ingila ya rasu joseph ya kasance mai matuƙar bincike na kwakwaf a kan iska da kuma yanayinsa inda ya gano yadda tsirrai suke amfana da iska da kuma irin iskar da suke fitarwa shine ya gano iskar nitrogen da kuma oxygen ya kuma rasu a shekara ta 1804 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Sayyid Abul Qasim Kashani babban malamin addinin musulunci kuma mai gwagwarmaya da kusan turawan Ingila a cikin kasashen Iran da Iraki ya rasu. Aitullah Kashani ya yi karatu mai zurfi na addinin musulunci a birnin najab na kasar iraki sannan ya shiga gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suka fara kutsawa a cikin kasar ta iraki da ƙarshe dai turawan ne suka kore shi daga kasar iraki inda ya koma iran a iran ne ayatollah kashani ya ci gaba da gwagwarmaya sa da turawan ingilan wannan ya sanya aka ɗaure shi a gidan kaso bayan ya fito mutanen tehran sun zaɓe shi a matsayin su a majalisar dokokin ƙasar a majalisar ne ayatollah kashani taimaka ma firaministan kasar na lokacin wajen jawo al'umma da su goyi bayan shirin sa na kwace kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar iran daga hannun turawan ingila domin mayar da shi ya zama mallakin al'ummar kasa bayan wannan lokacin amurkawa da suke da karfin fada a ji a kasar iran a lokacin sun sanya an tsare ayatollah kashani a cikin gidansa tare da hana shi yin mu'amala da mutane baki daya haka kuma ya ci gaba da zama a gidansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraron kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumadumin su. Labarin duniya da farko ga kanansu. janar salami ya ce iran ce za ta shata wa makiya yadda filin daga zai kasance matsin lamba yana ƙara karuwa kan jami'an tsaron najeriya domin ceto da ɗaliban da aka sace daga wata makaranta a jihar kaduna da ke arewacin ƙasar yahudawa 'yan sharawari zauna sun kutsa cikin harabar masallacin kudus to yanzu ga cikakkun labarin janar Salami ya ce iran ce za ta shata wa makiya yadda fada a filin daga zai kasance kwamandan dakarun kare jinju halin musulunci na iran janar salami ya bayyana haka ne a yau lahadi yana mai kara da cewa a lokuta da dama iran da abokan gaba sun isa gabar fadawa cikin yaƙi amma jagoran juyin halin musulunci ya tilasta wa makiya ja da baya Jarar Salam ya kada cewa lokaci bai ba da za mu bayyana a wuraren da muka tilasta wa makiya janyewa daga filin daga da kuma ficewa a guje. Kwamandan dakarun kare juyin musuluncin na Iran ya kuma kara da cewa a zahiri ne ake ganin abokan gaba suna da ƙarfi. amma daga ciki fayo suke kamar fanko al ila yau janar salami ya ce makiya sun kasa cimma manufarsu ta wa iran takunkuman tattalin arziki saboda haƙurin da al'umma iran suke da shi hakanan kuma ya ƙara wa iran ɗin ƙarfin gwiwa shugaban cibiyar azhar ta ƙasar masar zai kai ziyara ƙasar iraki cibiyar da take kula da wuraren wakafi na ahalus sunna da ke iraki ce ta sanar da cewa nan ba da jimawa ba shugaban cibiyar azhar ta kasar masar sheikh ahmad al tayyib zai ziyarci kasar sa'ad kambashi ya ce sheikh ahmad al tayyib din zai ziyarci kasar iraki ne bisa gayyatar da shugaban majalisar dokokin kasar da kuma firaministan kasar suka yi masa sa'ad shi wanda ya ziyarci kasar masar ya miƙa wa shugaban cibiyar ta azhar takardar gayyata daga shugaban majalisa da kuma firaministan na iraki a makon da ya shuɗe ne dai shugaban ɗariƙar roman katolika ta mabiya addinin kirista ya ziyarci kasar ta iraki inda ya gana da shugabannin ƙasar da kuma babban malamin addinin musulunci na ƙasar ayatollah da ali sistani To kuna ta da radio wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Matsin lamba yana ƙara karuwa kan jami'an tsaron Najeriya domin ceto da ɗaliban da aka sace daga wata makaranta a jihar Kaduna da ke arewacin ƙasar. majiyar 'yan sandan najeriya din ta bayyana cewa sun rubanya kokarin da suke yi domin ganin sun ceto da ɗaliban wata makaranta su 39 da aka sace a jihar kaduna a ranar alhamis da ta gabata ne da barayin daji suka kai farmaki a wata makaranta da take jihar kaduna inda suka yi awon gaba da ɗalibai 39 maza da mata kakakin 'yan sanda muhammadu jalinge ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun afp cewa an kafa kwamiti da ya kunshi jami'an tsaro 'yan sanda sojoji da sauran masu harkar tsaro domin gano waɗanda ake garkuwa ɗin da su kakakin 'yan sandan ya ƙara da cewa a halin da ake ciki a yanzu mun killace dajin da barayin suke ciki domin ceto waɗanda suka yi garkuwa da su. a cikin watannin bayan dai satar mutane da suka hada da ɗaliban makarantun kwana ya zama ruwan dare a arewacin najeriya yahudawa 'yan sharawuri zauna sun kutsa cikin harabar masallacin kudus a yau lahadi gwamman yahudawa 'yan sharawuri zauna ne suka kutsa cikin farfajiyar masallacin kudus a ƙarƙashin cikakkiyar kariyar dakarun tsaron haramtacciyar ƙasar Isla'ira. majiyar falasinawa wacce ta ba da labarin ta kara da cewa gungun yahudawa 'yan share wuri zauna a ƙarƙashin jagorancin babban malamin yahudawa ihuda galik sun kutsa cikin farfajiyar masallacin urs ɗin da suka gudanar da salon bauta irin na yahudanci kutsa masallacin kudus da wani abu ne da yahudawa 'yan sharauri zauna suke yi karkashin cikakkiyar kariyar 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila a wani labari daga falasdino sojojin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hari akan masuntan falasdinawa a yankin gaza kananan jiragen ruwan 'yan sahiyoniya din sun buɗe wuta a kan masunta falasdinawa kan gabar gaza da hakan ya tilasta masuntan janyewa domin tsira da rayukansu yankin gaza dai yana killace ne tun daga shekara ta 2006 har yanzu tare kuma da fuskantar hare-hare daga lokaci zuwa lokaci daga sojojin sahayuniya to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin Afirka a yau tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da wasannin ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau tare da ni Hassan Barka. Shiri na dai wanda ke mai da hankali kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka daga nan Radio Hausa BOH. To yau za mu leƙa ƙasar Chadi domin shin irin wani da ake toyawa a daidai lokacin da shugaban ƙasar Idris Debi Itmo ya kaddamar da yakin neman zaben sa domin neman wani wa'adin mulki a karo na shida yayin da su kuwa manyan 'yan adawa na kasar suka ce sukan ba da su ba a wannan haramtacciyar tafiya da fatan za a kasance a tare da mu to madalla a kasar chadi a ranar 11 ga watan afrilu mai zuwa ne idan fa'alla ya kai aka tsara 'yan kasar da suka cancanci zaɓe za su kaɗa ƙuri'a a zaben shugabancin kasar a ranar 11 ga watan maris dinnan ne aka kaddamar da yakin neman zaɓen a hukumance wanda shugaban kasar idris debi itimo ke sake takara domin neman wani wa'adin mulki a karo na shida sai dai 'yan adawa kasar sun zarge shi da shiga yakin neman zaɓe tun ba yau ba tun a shekarar 1990 ne idris debi ke shugabancin ƙasar chadi bayan da ya jagoranci ya kifar da mulkin isanabre shugaba Davi na da shekaru 68 kuma ya kwashe shekara 31 yana iko za a ga cewa mafi yawan 'yan kasar ba su ga wani mulki ba illa nasa saboda mafi rinjayen 'yan kasar na da shekaru 30 ne 'yan adawa na kasar sun ce tuntuni sun fahimci cewa shugaban kasar shugaban kasar na da niyyar yin tazarce duba da yadda ya shiga yakin neman zaɓe tun da daɗewa duk inda aka shiga a manyan biranen kasar hotunan shugaban kasar ne a manne wanda a cewarsu ya saba wa kundin zaɓe sai dai jam'iyyar mai mulki a kasar ta mps ta musanta hakan dokar zaɓe a ƙasar chadi ta ce ana fara yakin neman zaɓe ne kwanaki talatin kafin ranar zaɓen shugaban ƙasa ana kuma rufe yakin neman zaɓen ne sa'o'i 24 kafin kaɗa ƙuri'a a cewar bryce mbebongi dan takara a zaben shugabancin kasar karkashin jam'iyyar mptr a tsawon watanni biyu da suka gabata shugaban kasar ya kaddamar da wani rangadi a fadin kasar wanda ke da kamshin yakin neman zaɓe kuma a injamina babban birnin kasar duk wasu wurare na taruwar jama'a na gwamnati ko masu zaman kansu za a ga an kafa hotuna ko tutocin jam'iyyar ta MPS mai mulki ya ce jama'ar kasar ne ke cikin tsaka mai wuya har ma ya kai muna ayar tambaya wai shin yana da wani mahimmanci mu je zaben kuwa sai dai a matsayin mai da martani kakakin jam'iyyar mai mulki jean bernard padere ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zance don kuwa babu wani bambanci akan abin da 'yan adawa da ita ma jam'iyyar mai mulki ke yi tarurrukan da 'yan adawa ke yi nan da can su ma yakin neman zaɓe ne in shi kuma hotunan shugaban kasa da ake gani hakan dama tana faruwa tunda shine shugaba mai ci shi kuwa lauren dumla masani kan harkokin zaɓe a ƙasar cewa ya yi waɗannan duk ababe da ke faruwa ya kamata a ɗauki mataki a kansu kuma hukumar zaɓen ƙasar ce ke da wannan yauni. halin da ake ciki dai masana da dama na ganin da wuya a kai ga mika mulki cikin ruwan sanyi yayin da duk wata yarda ta gushe tsakanin masu mulki da kuma 'yan adawa na kasar 'yan takara uku dai daga cikin jam'iyyun adawar kasar ta tadi sun janye daga jerin mutum takwas da ke shirin fafatawa da shugaba idris debi a zaben kasar na ranar 11 ga watan gobe janyewar da ke biyo bayan zarge-zargen dirar mikiya da jami'an tsaron kasar suka yi wa 'yan adawa a baya-bayan nan janyewar 'yan takarar uku ya rage adadin masu tsayawa takara zuwa mutum shida cikin su har da shugaban kasar ta chadi idris debi itno tofil bongoro benzun wanda sabon shiga ne a karkashin gamayar jami'in 'yan adawa ta victoria alliance shine ya shilantawa kamfanin dillancin labaran faransa matakin ko da yake bai yi karin haske ba akan dalilin janyewar ba kazalika muhammad yasko ibrahim da kuma ngarli Iyorangar da ya kasance tsohon hannun damar idris debi su ma sun shaida janyewarsu daga takarar zaben inda ibrahim ya bayyana cewar yanayin da ake ciki yanzu haka ba zai ba da damar gudanar da sahihin zaɓe ba yayin da yorongar ke cewa jami'un adawa na fafutuka da rashin adalci ga al'ummar ƙasa ga kuma matsalar tsaro sanawar tasu na zuwa ne bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta chadi ta amince da takarar mutane takwas a zaben da ake shirin gudanarwa yayin da ta yi watsi da takarar wasu guda bakwai shi kuwa madugun 'yan adawar kasar chadin salih Yabzago ya sanar da anniyarsa ta hana gudanar da zaben neman shugabancin kasar da ke tafe bayan da ya janye takarar tasa sale gebsago wanda ya bayyana shirin hana zaben ga kamfanin dallancin labaran faransa na afp ya ce ba zai fayyace hanyoyin da zai bi wajen cimma buri ba amma dai ta hanyar lumana ce in ji shi bana son in bayyana yadda za mu hana gudanar da wannan zaben shugaban kasa in ji shi amma a matsayinmu na 'yan demokradiyya ba za mu shiga tashin hankali ba ba za mu ɗauki wani mataki na tashin hankali don dakatar da gudanar da wannan zaɓe ba in ji mr gibzago wanda a ranar 1 ga watan maris ya janye takararsa ta shugabancin ƙasa mr gibzago wanda so hudu yake takara da shugaba debi ba tare da cin nasara ba ya janye takararsa kwana ɗaya bayan wani yunkurin kama wani ɗan adawar ƙasar kuma haɗan takara yaya dillo jeru a gidansa da ke injamena wanda ya kai ga tashin hankali da aka rasa rayukan akalla mutane uku yanzu haka saura 'yan takara biyar ke shirin fafatawa da debi wanda ke mulkin tadi sama da shekaru talatin a ranar bakwai ga watan fabrairu da ya gabata sai da 'yan sanda a taji suka harba barkonon tsohuwa tare da kama mutane da dama a yayin da ɗaruruwan al'umma suka gudanar da zanga-zangar adawa da zaben shugaba idris debi a matsayin wanda zai yi takara a ƙarƙashin jam'iyya mai mulki ta kasar don ɗarewa shugabancin ƙasar a karo na shida a babban birnin kasar na ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka kona tayoyi inda suke tarera waƙoƙin adawa da wa'adin mulki na shida suna kuma kira ga dibi ya kama gabansa kamar yadda kamfanin dalilancin labarai na reuters ya rawaito majalisar ɗinkin duniya da ƙasar faransa duk sun buƙaci gwamnatin chadi ta gudanar da bincike kan rikicin da ya barke bayan da jami'an tsaro har da tankokin yaƙi suka kutsa gidan ɗan adawan yaya dello jero da nufin kama shi lamarin da ya sanadiyar rasa rayukan mutane kalla uku ciki har da mahaifiyar dan adawan abin da ya sa wasu daga cikin 'yan takarar suka janye daga neman shugabancin kasar ciki har da sale gebzabo yayin kare matakin yunkurin kama dan adawar kakakin gwamnatin kasar ta chadi sharif muhammad zain ya ce jami'an tsaro na gaba da shiga gidan yayi dillo ne wasu mutane da ake kyautata zaton magoya bayansa ne suka bude wuta abin da ya tilasta musu mai da martani domin kare kai kuma a cikin waɗanda suka jikkata har da jami'an tsaro uku mahukuntan chadi da 'yan adawan kasar dai na zargin junansu kan mummunan rikicin da ya faru sharif ya kuma cataki jagoran 'yan adawar bisa baiwa magoya bayan sa umarnin ɗaukar makamai domin ba shi kariya duk da cewa sau biyu kotu na aiki masa da sammaci in ji shi to sai dai sa'o'i kafin barkewar faɗan tsakanin magoya bayan sa da jami'an tsaro ya yi dillo ya wallafa sako a shafinsa na facebook cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi wa gidansa ƙawanya tare da kashe mahaifiyarsa da wasu 'yan uwa yi dillo tsohon ɗan tawaye ne kuma ya yi minista ƙarƙashin gwamnatin shugaba idris debi itno kuma yana daga cikin waɗanda suka ajiye takardunsu a tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben da ke tafe na watan afrilu sai daga bisani ya janye yanzu haka dai dilo na fuskantar tuhume-tuhume har kashi biyu ciki har da cin zarafi da kuma bata sunan uwar gidan shugaban kasar ta chadi hinda itino a watan fefero da ya gabata ne jam'iyyar da ke mulkin kasar chadin ta amince da takarar shugaba idris debi domin neman wa'adi na shida shugaba dafi wanda ke cigaba da samun goyon bayan kasashen duniya duk da salon mulkin sa na kama karya ya yaba wa magoya bayan jam'iyyarsa ta patriotic salvation front da suka goya masa baya debi ya ce ya ɗauki dogon lokaci yana nazari kafin amincewa da buƙatar magoya bayansa na sake tsayawa takara sai dai jam'iyyun adawar ƙasar sun buƙaci jama'ar ƙasar da su gudanar da zanga-zanga amma hukumomin ƙasar sun haramta musu saboda dalilan tsaro shugaba idris debi ya karbi ragamar mulkin ƙasar chadi a a watan disambar shekarar 1990 lokacin da ya kifar da gwamnatin shugaba isan abre kuma tun daga lokacin ake zaben shi a matsayin shugaban kasa abinda ya ba shi damar samun nasara har sau biyar sakamakon sauya kundin tsarin mulkin da aka yi a shekarar 2005 wanda ya cire wa'adin shugabancin kasar yanzu dai sai a zura ido a ga yadda za ta kaya a zaben shugabancin kasar da ke tafe ko kuma gabanin sa wanda masana da dama ke ganin cewa yana cike da kalubale a wannan kasa da ke yankin sahel amma duk da hakan 'yan tare da dama na ganin babu wani da zai iya shugabancin su a wannan hali da ake fuskantar tarin matsaloli da suka hada da barazanar 'yan ta'adda da gungun kungiyoyi masu dauke da makamai da ke addabar yammacin afirka musamman yankin sahel ana kuma ganin sa kasancewa wanda ya san harkar soji ciki da waje zai taka gagarumar rawa wajen shawo kan matsalar a yankin ba ma wai a kasarsa ba kawai an sha ganin shugaba idris debi na jagorantar sojojin kasarsa a fagen daga musamman a yaƙi da kungiyar kungiyar boko haram da ta adabi kasashen najeriya nijar kamar da kuma chadin wanda magoya bayan sa ke ganin da wuya nan kusa a samu irin shugaba da zai iya jan daga da irin waɗannan miyagun ƙungiyoyin. To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum na jamhuriyar musulunci BOH ina muku barka da haka da fatan da duk ma'aikatan biyu BOH sun wani cikin ƙoshin lafiya mai magana Murtala Salisu wanda aka sani MP daga nan eh, Randa Bawul na Randa bakwai da ke ta makarin a jamhuriyar Niger eh, zan mika saƙon barka da juma'a ga duk ƴan uwa musulmi eh, na ɗaukacin duniya ga baki ɗaya ku tashi lafiya mai magana Murtala Salisu wanda aka sani da MP daga nan Ramfuwan Labada da makarin jamhuriyar Niger assalamu alaikum sallama da fatan auni lafiya radio da tppoh sunana ibrahim iramadake shugaban kungiyar masoya radio da tppoh to ina amfani da wannan damar domin mika sakon dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga membobin kungiyar masoya radio da tppoh da ma sauran masu sauraro akwai musa hadarin asuba da magara akwai kadori diga ga dan fulani ibrahim musa musa gabi da kuma abba jaba mai gera waya a kano sannan akwai ibrahim sp kusfa nura mai afil gusau yawale sani ta kai jeti lobji kaduna rayuwa sai da kudi ayuba sarkin hakuri akwai suleiman ilu dudu akwai yusuf chimbi neja da ɗaukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka baki daya akwai adamu injamaina a ƙasar chadi da sauran masu saurari. baki daya na ku ibrahim matake shugaban kungiyar masoya radio da tv sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaran zandar to zan yi amfani da wagga dama da kuka ba mu meka safifiyar gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da warko ina gaida abokin nau sani sangwar ina gaida shaibu mushe a garin kadamari muji soja mai adaidaita sahu garin kadamari ina gaida abokina nura garin kadamari ina gaida sani alhaji da magaram zandar gabaki ɗayan ku ina muku fata na alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran na kadora diga ga dan fulani wata shugaban kungiyar dalkari muka zo reshin jihar bauchi to a yau zan yi amfani da wannan dama a miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su ta madatai da magaram akwai ibrahim na fulani a yare mai arsenal akwai ibrahim Roma da kyawai akwai ibrahim sd kusfa zaria akwai ibrahim salisu dan kaduna akwai ilyasu yakubu digawa ilyasu yan ilyasu gulawa isa jikan mai saje akwai murtala da basi kaga dama akwai wari malam bare bare zanijar akwai malam ibrahim takatabo akwai almustafa jisufi cikin matasa akwai ya yaya damna azare mutaka mtk shau akwai awali sani ta kai usman direban bajad yusuf sa'un doki dula kafi mata kulliya shefu kashe kafi sana zikiri akwai husaini donkon gida don kowa ga da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadura diga ga dan fulani warji to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda ya saba kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Sani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu dubi kisan rayuwar wani daga cikin sabon Amirul na alim da Abi Talib alaihi salam wato Sulaim dan kais al-Hilali ridwanullahi ta'ala alaihi. An haifi Sulaim dai a shekara ta biyu kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a tsakanin kasashen Iraki da kuma Sham a lokacin. ya fito ne daga kabilar hilal dan amir wa'anda nasabansu take komawa ga annabi ismail salam. sulaim da bai hadu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba har ya yi wafati don haka shi ba sahabi ba ne malaman tarihi sun bayyana cewa sulaim dan qais alhilali ya zo madina ne yana dan shekara tsakanin sha hudu zuwa sha biyar a duniya don haka bai ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bai ga halifancin khalifa na farko ba sai dai a shekara ta goma sha shida bayan hijira a lokacin khalifa na biyu ya shigo madina a madina ya zo ya zauna har ya fara gano halin da ake ciki ya ji labaran abubuwan da suka faru a farkon musulunci da kuma abubuwan da suka faru bayan wafati manzan allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da shugabancin al'ummar musulmi bayansa daga cikin al'amuran da ya fahimta akwai cewa khalifofi da suka zo bayan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sun hana rubutun hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma da yake yana da ilimin rubutu da karatu karatu a ɓoye ya fara rubutun abubuwan da yake ji daga bakin ban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke tare da Ali da Abi Talib alaihi salam wanda suka hada da Salman al-Farisi da Ammar bin Yasir da Migdan ibn Aswad da abu zalil gifari da sauransu da kuma daga ɗayan ɓangaren na sabon manzan allah sallallahu alaihi wa da suke tare da hukumomi masu iko har ila yau sulaim yakan halarci fadar khalifofi ya ga abubuwan da suke faruwa a fadar sannan ya koma gida ya rubuta su yakan saurari abinda halifofi suke faɗa ya rubuta sannan ya tambayi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa a ɓangarorin biyu duka duk sai ya rubuta su a boye kafin halifa na biyu ya tura salman alfarisi zuwa garin mada'in a matsayin gwamna ko kuma wali ya saurari abubuwa da dama wajensa ya kuma rubuta su sannan yana madina a shekara ta 23 bayan hijira a lokacin da khalifa usman bin affan ya karbi ragamar khalifancin al'ummar musulmi ya rubuta dukkanin abubuwan da suka faru kafin hakan sai kuma a wata shekara ya je aikin hajji tare da abu zaril gifari ridwanullahi ta'ala alaihi inda ya rubuta dukkanin abubuwan da ya faɗa a haramin ka'aba a lokacin aikin hajji dangane da abubuwan da ya ji a wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam abin ya shafi danginsa da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma al'amarin shugabanci a bayansa sannan ya rubuta su ya kuma saurari abubuwa da dama a wajen a lokacin tafiyan nasu zuwa da dawowa ya ji kuma ya tambayi abuzar abubuwa da dama wanda ya amsa mashi abubuwan da suka shafi addini da kuma wato tarihin addinin musulunci wani abin lura a nan shine a zamanin halifa na biyu da kuma halifa na uku ne dokar hana rubutu da kuma ruwaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka fi tsanani don halifa na biyu ya kona littattafai da dama wa'anda ya karbo su daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma halifa na uku ya yi abin da ake kira kadaita musafi a tsakanin musulmi ya haranta sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ruwaito hadisan manzon Allah ya kuma haɗa su kan musafi alkur'ani mai girma guda ɗaya tak wanda ya tura kofi-kofi dinsa zuwa manya-manyan garuruwa na ƙasashen musulmi a lokacin a shekara ta 34 bayan hijira khalifa usman ya sami saɓani mai tsanani tare da abu zaril gifari wanda ya kai ga korarsa daga birnin madina ya kuma tilasta masa zama a wata hamada a tsakanin makka na madina wanda ake kira rabza sulaim ibn qais al-hilali ya je har rabza inda ya haɗu da abazar algifari ya kuma ƙara samun ilimi da kuma al'ummar musulmi a farko-farkon musulunci kan wa'annan sulaim yana rubuta su a ɓoye don na gaba su san abin da ya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sai kuma a shekara ta 35 bayan hijira bayan kisan halifa na uku ragamar halifanci al'ummar musulmi ya koma ga asalin wanda Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam suka bawa matsayin daga wajen Allah da kuma manzonsa wato Ali da Abi Talib alaihi salam Sulaim ya ga yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu goyon bayan halifofi da suka gabaci Ali da Abi Talib alaihi salam suka saba masa suka kuma daga tutar yaƙi da shi don hana shi sauya sunnan halifofin da suka gabace shi wanda kuma suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam masu sauraro anan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma gobe da Allah kai mu zamu tashi daga inda muka tsaya a halin yanzu tahira me yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 shirin da cikinsa ne muke amsa wasu tambayoyi da kuke turo mana waɗanda suka shafi al'amura na aƙida a musulunci idan masu sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata mun fara amsa wata tambaya ce da wani bawan allah ya yi dangane da annabi dawud salam musamman wata shubaha da ake ta magana kuma shi wannan bawan Allah da ya tambayar ya ce ai tana nan wannan shubha din a cikin littattafai to mun yi kokari a wannan lokaci mu bijiro masa da shigen wannan tambaya din da ainihin ali bin jaham ya yi dangane da wannan al'amari ya yi wa ainihin imam ridwa alaihi salam dangane da wannan al'amari to kuma imam mun ji irin amsar da ya bashi da kuma al'amuran da suka shafi wani abu na cewa wai annabi dawud salam ya yi wasu abubuwa waɗanda suka saba wa shari'a to kuma mun yi ƙoƙari a wancan lokaci muka bijiro da abun yadda yake da kuma irin bayanin da imam ya yi dangane da haƙiƙanin me ya faru hatta da kasancewar gaggawa da ya yi annabi dawud wajen yin alƙalanci ba tare da ya tambayi bangare biyu din ba shine abin da Allah ta'ala ya yi masa wannan magana kuma ta zo a cikin alkur'ani cewa sun an jarraba annabi dawud to waɗannan abubuwa suna nan daga cikin al'amura ɗin da suka shafi aƙida wanda mu aƙidanmu kamar yadda muka bayani aƙida ta mabiya ahalbaita alaihi salam ta gini akan tsarkake annabawa baki ɗayansu duk ma'asumai ne su duk wata shubha da aka dora akan wani annabi aka ce wai yayi wani abu wanda ya saba wa shari'a ko ya saba wa kyawun ɗabi'u ko ya saba wa wasu abubuwa na muru'a to duk waɗannan abubuwa din ba gaskiya ba ne ba kuma tabbatattu ba ne a cikin al'amura da suka kasance a tarihi to a cikin ci gaba da waɗannan bayanai shi ali bin jaham bayan ya ji wannan amsa ta imam alaihi salam sai ya shiru ya ce to to amma a cikin tambaya da ya ci gaba da yi kenan sai ya ce to amma ya kan manzo shin menene hakikanin to abin da ya faru tsakanin shi annabi dawud da kuma auriya tunda a cikin labarai din ko kuma wannan abubuwa da suka zo na kisoshi an kawo wani abu daidai ya faru tsakanin shi auriya ko kuma matar auriya din da kuma annabi dawud to idan an ture wancan kinsa din wacce take mai neman bata annabi dawud salam ta cewa wai ya tura shi wannan auriya din wanda yake daga cikin mabiyansa ne wai ya tura shi yaki an je an kashe shi da nufin in an kashe shi a wuri matarsa tunda wai shaidan ne shi annabi dawud wai a cikin isra'iliya din da suka zo wai annabi dawud yana sallah ne sai shaidan ya zo ya gifta ta gabansa amma da ya zo ya shi gifta din da wata shakali da wani irin sifa kyakkyawar sifa wai wai sai annabi dawud ya bar sallah din ya dinga bin shaidan din amma bai tabbatar bai san shaidan bane ya dai zo ya gan da wata kyakkyawar sifa yana bin sai yana fansa har ya je ya haura wata katanga annabi dawud ya bi shi haura da zai sai ga wai matar auriya tana wanka sai ya ga jikinta ya ga siffanta shine ya so ya aure ta sai ya ce matar wace ce aka ce auriya ya ce to shikenan ya ba wa shi kwamanda din yaƙi din wai umarnin cewa ya san yadda za a yi kada auriya ya dawo a kashe shi a wajen yaƙi saboda annabi dawud wai yana so ya auri matar shi wannan auriya din wannan tatsuniyar da almaran da kuma abin da yake gaskiya shine fa wannan fa muka duba littattafai fa na musulunci ba akwai waɗannan rubutan fa ba wai babu ne ba shi kansa da yake wannan tambayoyin ga imam ya karanto ne ya gani ne ai a cikin littattafai an rubuta waɗannan irin tatsuniyoyin da wannan almarorin da isra'ilawa suka sa a cikin al'amura na addinin musulunci da yawa yau kafiran duniya da su suke buga misali da su suke amfani su ci mutuncin addinin musulunci su ci mutuncin annabawan Allah to imam ya ba da amsa akan wannan abu bai faru ba kuma ba gaskiya ba ne to bayan ya ba da amsa shi ali bin jaham da yake masa tambayoyin sai ce to mecece hakikanin kissa din ta shi auriya ko kuma matarsa da annabi dawud to shi imam alaihi salam wato imam rida alaihi salam sai yake cewa a lokacin shi annabi dawud duk lokacin da wani mutum ya mutu a wajen yaƙi ne ko kuma aka kashe shi ne to mafi abin da yake tafiya a wancan lokaci matan wannan mutanen da suka mutu ko kuma wannan mutumin da ya mutu sukan zauna ne ba su da daman su yi aure har abada wannan shine abin da yake gudana a lokacin annabi dawud mata waɗanda mazansu ko suka mutu ko kuma aka kashe su to har abada ba za su yi aure ba to abu na farko da ya faru a cikin wannan al'umma ta annabi dawud shine ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kasance ya halarta irin wannan aure din a wannan lokacin na annabi dawud cewa a wannan lokacin ne karon farko sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ya halarta wannan aure ɗin ga ainihin mutane waɗanda suka kasance ko da ku sun mutu ko kuma an kashe su a wajen yaƙi to za a iya auren matansu to wannan abun da ya faru sai suka kasance al'umman da ba su saba da ganin haka ba sai abun ya musu ciwo ya musu zafi ya kasance suna kallon abun da wata irin sifa daban kamar yadda muka sani ne duk wani abu sabo da izo cikin al'umma mutane sukan kalle shi da wani musamman idan an saba akan wata al'ada wadda ba haka ba wato wata da ba haka kakanni da kakanni suka bi ba to wannan abu ya musu zafi shine suka kasance a cikin wannan hali na tunanin to me ya faru haka haka haka suna ta maganganu akai amma ba wai annabin Allah a cewa ya tura wai mijin wata mace don a kashe shi a yaƙi shi kuma ya auri matarsa wal iyazu billah wannan magana babu ita to wannan shine hakikanin abin da ya faru a lokacin tunda mace mijinta ya mutu ba wanda babu wani wanda zai aure ta har abada to amma Allah ta'ala a lokacin annabi Dawud sai ya halatta wannan abu kuma ya kasance ya halatta shi kuma an yi shi a wannan lokaci shi yasa ya kasance mutane suke ta wannan surutu a wannan zamani din to kuma idan ma muka duba dangane da manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma a wancan lokaci za mu ga cewa ai ubangiji subhanahu ta'ala ya riga ya sanar da matayen manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa ga matayenka a duniya ga ko matayenka ma a lahira waɗannan su ne za su zauna tare da kai kuma su dinnan ummahatul mu'minin ne iyayen mu'mine ne su to abin da kurin ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanar da sunan ɗaya daga cikin matayansa ga sahabansa ba misali Zainab yar Jahashu ita zainab binti jahash sai kasance a wancan lokaci matar zaid bin harisa ce to shi kuma bayan zaid bin harisa ya, ya sake ta to da duk wanda ya san zaidu tunda kamar zaka iya cewa mai yin hidima wa manzo ne sallallahu alaihi wa sallama wasu ma duk sun dauka dan muhammadu ake kiransa ana cewa zaid bin muhammadu to shi kuma allah ta'ala yake so ya nuna muminai cewa a'a zai nan ba dan muhammadu bane tunda ba shi ya haife shi ba a'a ai kiran kowa da sunan mahaifinsa to domin ya tabbatar da cewa zaidu ba dan muhammadu bane Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama dama ya auri wannan mata zainab binti jahash wadda da matar zaid ce eh, eh, wannan dan harisa to da ya aure ta din sai ya kasance ya boye sunanta bai gaya wa sauran ba a matsayin cewa tana daga cikin jerin gwanon matayensa to wannan dan rufe wanda yake saboda gudun munafikai da ke tattare da wannan lokaci akwai munafikai da yawa tare da su to baya son waɗannan munafikai su dinga magana su dinga cewa a'a kun gani muhammadu ya je ya auri yar ɗansa ya yi kaza ya su dinga yaɗa baɗala a tsakanin al'umma shi yasa manzo ya ɓoye sunan ita wannan eh, zainab din a wannan lokaci to akan wannan ne fa dalilin da ya sa sai Allah ta'ala a cikin ayan ƙur'ani yake cewa wa takshan nasa wallahu haƙƙo an takshahu yake cewa da manzo kuma kana tsoron kada mutane su magana kuma tsoron da yake manzo kamar munafukan nan ne baya son su fahimci wani abu shi sa ya ɓoye sunan ita wannan mata ɗin wanda Allah ne ya ɗaura musu aure da ita ma saboda haka a wannan lokaci Allah ya ce Allahu a haƙƙo an takshahu Allah ne ya fi cancanta ka ji tsoronsa saboda haka kar ka ji tsoron munafukai ka bayyana duk abin da yake ai halali abin da kake halal ne wannan duk yana faruwa ga annabawan Allah kamar yadda faru ga wannan manzon mu sallallahu shi haka ya faru ga ainihin sauran annabawa waɗanda suke irin wannan abu ya zo a cikin tarihi amma ba wani abu ne na aibu ba ba shubha bace da za a aibata su akan haka amma Allah ta'ala bai yi tawallin auren wani kowane mutum a duniyan nan ba in banda mutane uku sai auren annabi adamu da hawa allah ta'ala shi ya ɗauki wannan nauyin wannan aure ɗin sai kuma ainihin auren manzonmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan mata zainab binti jahash allah ta'ala shi kansa a cikin alkur'ani yake cewa naka hamu muka aura maka ita sai kuma auren Aliyu bin abi talibin alaihi salam da fatimata zahra salamullahi alaiha saboda haka waɗannan a takaice su ne wasu abubuwa waɗanda suke a takaice dangane da wani abu da ya faru a cikin tarihi dangane da auren annabi dawud alaihi salam da ainihin ita matar auriya din idan wasu sun kawo shubaha to wannan shubaha din ba gaskiya ba ce annabawan Allah duk tsarkakakku ne babu wanda ya yi wani abu wanda ya saba doron shari'ar musulunci to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ko a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu yi dubi ne akan hira da jikan sarauniyar Ingila wato Harry da mai ɗakin sa megan suka yi da wata tashar talbijin ta Amurka dangane da yanayin rayuwa a cikin fadar Buckingham da ya haɗa da nuna wariya ta launin fata. da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a makon da ya shuɗe ne dai kikan sarauniyar Ingila wato Harry da mai ɗakin sa megan suka yi hira da tashar talabijin ɗin nan ta CBS ta Amurka wacce ta fi mayar da hankali akan abubuwan da suke faruwa cikin fadar mulkin Ingila ɗin a fayan fage. Wacce ta jagoranci zaman hirar da yin tambayoyi dai ita ce fitacciyar yar jaridan nan komin fafutuka ta Amurka bakar fata Oprah Winfrey tare da cewa ta taɓa batutuwa masu yawa da suka shafi rayuwar Harry da mai ɗakin megan sai dai abin da ya fi jan hankali a cikin wannan hirar shine batun nuna wariyar launin fata da ta biro da shi harry da mai ɗakin nasa sun zargi wasu daga cikin 'yan gidan sarautar ta birtaniya da halayen nuna wariyar launin fata da kuma share ƙarya. megan ta ce a lokacin da take da juna biyu a rika ku ce a cikin fadar akan cewa idan ta haifi dan nata kowane irin mummunan baki zai yi har ilawa megan wacce mahaifiyarta bakar fata ce ta ce da akwai lokacin da ta yi tunanin kashe kanta a cikin fadar saboda yadda ake takura mata an watsa wannan hirar bayan da aka watsa ta da sa'o'i ashirin amurka a cikin kasar birtaniya kuma maganganun da jikan sarauniyar da mai ɗakinsa suka yi sun girgiza gidan sarautar matuka harry ya faɗa a karan farko cewa batun nuna wariya yana daga cikin dalilan da suka sa yanke shawara shi da mai ɗakin nasa suka fice daga cikin tsarin sarautar ƙasar domin su rayu su kaɗai a matakin farko da suka fice daga ingila dai sun koma kanada ne da zama daga can kuma sai suka nausa suka nufi california ta ƙasa amurka inda a can suke ci gaba da zama yanzu harry ya ci gaba da cewa mahaifinsa Rima charles ya ƙi karɓar wayarsa idan ya buga masa wani ƙarin bayani da ya fito daga megan shine yadda ta ce mai gidan nata harry ya yi magana da wani babba a cikin fada ta buckingham wanda ya rika taɓo batun launin fatar ɗansu da ba a ma kai ga haihuwarsa ba wannan hirar dai ido ya koma kan fadar buckingham domin jin jawabin da zai fito daga cikinta saboda nuna wariya wani abu ne mai muni kuma yana cikin ɗaya daga cikin manyan zunubai a wannan duniyar musamman ma dai a ƙasashen da suka ci gaba daidai yake da fyaɗe da nuna bambancin na jinsi duk da cewa dai ana aikata shi a ƙasashen turai ɗin amma babu wanda zaka ce masa mai nuna launin fata yarda da hakan in dai ba irin waɗanda suke jin cewa fararen fata suna da fifiko akan sauran al'ummu ba bayan gushewar wani lokaci martani ya fara fitowa daga fadar ta mulki ta ingila kafafen watsa labaran birtaniya sun nakalto fadar buckingham tana nuna matuƙar damuwarta akan batutuwan da jikin sarauna harry da mai ɗakin Meghan megan suka bijiro da su musamman ma dai wanda ya shafi batun nuna wariya ta launin fata fadar masarautar ta ingila ta mayar da martani akan hirar da cewa a tashin farko ana ɗaukar abin da ya zo a cikin wannan hirar da oprah winfrey ta yi da hari da mai ɗakin sa da matukar muhimmanci kuma za a mayar da martani a kansa bayanin na fadar ya kuma ce dukkanin jinin sarautar ta birtaniya sun girgiza da suka ji yadda Harry da Meghan suka fuskanci ƙalubale mai tsanani a rayuwarsu wato a lokacin da suke wannan fada. Fadar ta ce akwai da jinin sarauta na Ingila. za su ƙaunace su a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na iyalai masu mulki ita dai megan wacce 'yar wasan kwaikwayo ce kafin haɗuwarta da harry ruwa biyu ce ta fuskar launin fata mahaifinta thomas sa farar fata ne mahaifiyarta kuma doria regland ta fakar fata ce 'yar asalin amurka idan muka nausa muka nufi nahiyar afirka za mu ji yadda martani ya rika fitowa daga kasashe daban-daban mutane sun bayyana mamakinsu akan halin nuna wariya saboda launin fata wanda ya fito daga cikin gidan sarautar wannan ƙasa kafar watsa labaru ta Afirka news ta nakalto mutane daban-daban daga kasashen afirka suna tufa albarkacin bakinsu a birnin accra davinia kojo ya ce nuna wa jaririn da ba a kai ga haihuwarsa bambancin launin fata a cikin fadar gidan sarautar birtaniya cin mutunci ne ga ilahirin kasashen kungiyar commonwealth wato kungiyar commonwealth ta ce ta hada dukkanin kasashen da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka da suka hada da kasashen nahiyar afirka na bukaken fata a can kasar kenya kuwa silvia wangari ce ta ce da akwai tashin hankali maga yadda ake muzanta 'yan uwanmu baƙaƙen fata saboda launin fatar su kawai ta kuma ci gaba da cewa lokacin da mahaifin sarauniya elizabeth wato king george kenan ya rasu ita elizabeth din ta biyu tana nan a ƙasar kenya kuma a wancan lokacin babu wanda ya nuna mata bambancin launin fata ko wariya To daga can ƙasar Afirka ta kudu kuwa Muhammad Grunewald wanda ya taɓa haɗuwa da jikan sarauniyar Ingila da matarsa a shekara ta 2019 da suka ziyarci Cape Town ya bayyana cewa yadda ake da ƙin jinin musulunci da nuna wariyar launin fata a cikin al'ummar Birtaniya, ya kamata a ce al'ummar wannan ƙasar sun yi nutsuwa ta musamman su tambayi kawukansu akan tarihinsu da kuma yadda suka iso halin da suke ciki a yanzu. sannan kuma da abin da zai faru da su a nan gaba shi ko tsohon dan wasan nan na wato ga dan asalin ƙasar amurka adrian moral cewa da akwai nuna wariya na launin fata ko'ina saboda haka mai zai sa wato a tashi jijiyar waya idan an ce da akwai nuna wariyar launin fata a cikin fadar mulki ta Buckingham. To ma saurare saboda kwarewar lokaci a nan za mu da sa'aya da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu na wannan lokaci kuma muna fatan cewa za ku kasance tare da mu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen mu na daren yau sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muroyinsu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.